hala. da آه، نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bayan haka yau juma'a bakwai ga watan ramadan shekara 1438 wanda ya daidai da biyu ga watan shida shekara 2017 da izinin allah za mu tashi aya ta 25 a cikin suratul isra' نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbukum ubangijinku a'lamu bima fi shi shine mafi sani da abin da yake cikin zukatan ba ma abin da kuke aikatawa ba ko kuke faɗa a abin da yake cikin zukatan kuma Allah shine mafi sani da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad khalaqnal insan wa alamu ma su bihi nafsu wa huwa qarabu ilayhi min hablil warid hakika mun kalci mutum kuma mun san abin da ransa take riya masa mu ne mafi kusanci da shi fiye da ainihin jijiyar wuyansa mu ne mafi kusanci da wannan da haka kenan idan Allah ya san abin da yake cikin zuciya yaya kuma abin da yake mutum yana aikatawa a zahiri yaya kuma abin da mutum yake furtawa da baki haka su ne aula da Allah subhanahu ta'ala ya zama ya sani in ta takunu salihin in kun zama kuna kwarai ne to fa innahu haqiqa ubangiji kana lil awwabin ghafuran kana ghafuran ya zama mai yawan gafara ne lil na ga wanda suke komawa zuwa gare shi idan sun yi laifi suka tuba to Allah mai yawan gafara ne gare su sun yi laifi sai suka kuma zuwa ga Allah suka ce mun tuba suka nemi gafararsa to Allah zai zama mai yawan gafara ne ainihin gare su wannan ga wanda ya zama ya yi abubuwa na rashin kyautawa ga mahaifansa wanda aka yi umarni din nan yi musu biyayya yanko to daga baya sai kuma ya zo ya gyara to Allah subhanahu wataala sai ya yi wasu domin farko kafin ya saba iyayensa Allah ya saba domin shi ne umarni da ya masa biyayya ce wa buka Allah ta abudu illa iya iyyahu bil walidayni ihsan to haka shi ya umarni da ya masa biyayya to idan mutum ya saba iyaye to farkon wanda ya saba Allah kafin a ce ya saba iyayensa to idan ya koma zuwa gare shi yana mutuwa ya kyautata al'amarinsa ya zo ya sake zaman lafiya da iyayensa to Allah subhanahu wataala sai ya yafe masa to idan Allah ya yafe masa kinan ya kamata su ma iyayen su masa yafiya to dawo ce to abinda ne kuskure ne yanzu na gyara kaza kaza kaza kaza ya kamata su yafe masa tunda Allah ma ya alƙawarin in ya gyara zai yafe masa وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا سبحان الله سبحانه وتعالى يا بقي abinda ya wajabta na daga biyayya ga iyaye to sai kuma ya faɗi abinda ya kamata a yi ga makusantan iyaye sa'annan bayansu sai kuma bayan allah mabukata kinan haƙƙin mataki mataki mataki an faɗi haƙƙin allah aka zo aka faɗi na iyaye to sai kuma ma'abota kusanci su ne 'yan uwan iyayen sannan kuma na ka 'yan uwan sannan kuma waɗanda suke na kusa da na kusa Allah ce wa ati zal qurba haqqahu ka ba wa ma'abucin kusanci haƙƙinsa wal miskina ka ba miskini haƙƙinsa wa bana ka ba wa ɗan tafarki haƙƙinsa wala tubazzir tabdhira kada kai almubazzaranci tabdiran almubazzaranci cewa wa zai qurba haqqahu ka ba ma abocin kusanci haƙinsa ya nuna wanda suke da alaka ta jini da mutum suna da haƙi a kansa na sadar da zumuncinsu sadar da zumunci ya haɗa taimaka musu ya haɗa ziyartarsu ya haɗa shawartarsu ya haɗa agaza musu da taimaka musu da su wane ne ma'abuta kusanci aka ce zalƙurba su ne ma'abuta kusancin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda alimin bin Hussein bin Ali ya faɗa waɗanda Allah ya umarni da ya ba su daga cikin baitul mali daga kuma cikin ainihin ganima wanda Allah ya ce wa alamu anna ma ghanimtum fa anna lillahi khumsahu wa rasuli wa lidhil qurba to waɗannan ma abota wanda ya zama manzon Allah ya sanya musu rabo daga cikin rabon ganima da iwarewa annabi shine khumsi yace to shi kuma ga yanda zai da khumusin zai ba Allah zai ba wa ainihin ma'abuta kusanci to waɗannan aka ce su ne ma'abuta kusanci to idan an ce su ne ma'abuta kusanci ana nufin su za a saba misali da su ga ma'abuta kusanci su waye ma'abuta kusancin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne bani hashim bani abdul muttalib a gani ko waɗannan su ne ma'abuta kusanci su to don haka sai ga yaya suke da annabi bani hashim ammomi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam wan babansa kanin babansa da shauransu don ka zo kuma kai tafi sosai sai ka zai bani muttalib kakanni kenan wanda suke ainihin na su ma dangin babansa to haka nan dangin uwa su ma sun shiga amma asali dai zulkurwa waɗannan wanda suke irin yadda suke da alaƙa da annabi don suka zama kana da irin wannan alakar da su to su ne mafiya kusanci na kai su ne wanda suka shafi dangin uba sannan kuma zawil arham wanda suka shafi dangin uwa ke wala ya ce a mika musu bayanin yadda suke yazo a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka tambaye shi wane ne wanda zai zama na yi ƙoƙarin ainihin kyautata zumunci na da shi sai ce umarka wa abaka ka adina ka. mahaifiyarka sannan babanka sannan mafi kusancinka sannan mafi kusancinka a wata ruwaya da ce sun mal'akarab fal'akarab ma'abu mafi kusanci sannan mafi kusanci sai ka duba waye ya kusanci mafi kusanci ne wanda inda za ka mutu zai zo yi gaje ka to in baya nan shi kuma waye zai gadanka wancan in baya nan to haka haka shine adnaka fa adnaka mafi kusa da kai sannan mafi kusa da kai waɗannan su ne masu haƙi na uku sai kuma shauran jama'a shauran jama'a a miskinai suka shigo ibn sabil ya shigo makota suka shigo da kuma wanda kake da alaka da su ta zumunci na abotaka wanda suna cikin halin bukata duk suna cikin kuma waɗanda za su biyo baya Allah ya faɗa haƙƙin haƙƙin miskin miskin wanda yana da sana'ar da ba ta isassa kamar yadda ƙisar a cikin suratul kafi ta bayani ko وأما المساكين وأما فأما السفينة na لمساكين يعملون jirgin ruwan na wasu miskine ne da suke aiki da shi a cikin ruwa kenan suna da aikin yi amma kuma baya ya su kaga da dama za su shigo nan wanda yake ma'aikaci ma da dama za su shigo nan wanda albashinsa baya su sai shigo cikin miskinai amma wataƙila an ce masa miskini ba zai ji daɗi ba amma zai shigo cikin miskinai tun da albashinsa baya isarsa haka wanda yake ƙodago sai ya fita zai je ɗan sana'a ya samu abin da zai kawo iyali wataƙila in bai fita a ranar ba sai abin da hali to shi ma sai shiga cikin miskini duk wanda yake yana da abin yi amma baya isassa to miskini ne wa. sai ɗan tafarki kuma wanda guzurinsa ainihin ya ƙare masa wannan duk yana suna da haƙƙi a sadar da zumuncinsu wannan ya nuna wani muhimmanci kuma sadar da zumunci saboda irin albarkar da sadar da zumunci yake da shi albarkarsu ta zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam inda yace mana habba an yusaka lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi ajalihi falyasil rahimahu wanda yake so a yalwata masa arzikinsa a yi masa jinkiri kuma ainihin a bayansa ko a ajalinsa to ya sadar da zumuncinsa wanda yake so a yalwata mata arzikinsa tare da cewa arzikinsa an riga an rubuta cewa ga arzikinsa da Allah ya bashi domin wayuwar da ya kalmatin da katbi riziki ko wa ajalihi wa amalihi wa shaƙiyar aw amma sai Allah ya sa albarka ɗan wanda aka kayyade masa ɗin sai Allah ya sa albarka sai Allah ya nufe shi da yin abubuwa na alkhairi da shi sai ga ana jin daɗin arzikin nasa ana wani ai yi kaza ai da azumin ya kawo mana buhun shinkawa ai da sallar na yana kawo mana riba ai da sallar na yana raba mana amma wata kila ko da ya ninka shi so nawa amma Allah bai nufe shi da irin wannan ayyukan na alkhairi to sai ga ɗan kaɗan da yake da shi Allah ya sa albarka yana abubuwa na alkhairi da wannan abu wanda yake mai yawan kuma baya yin wannan abu shi kwallon nufin shi wasu abubuwa da za zama bayan tafiyarsa sai ga ana tattuna shi wannan ya zama an yi masa jinkiri a yanayin a bayansa kudu wannan sadar da zumunci yake haifar da Allah ce kada a yi mubazzaranci ala tubazzir tabdira kai da ainihin a yi mubazzaranci al mubazzaranci an masa ainihin fassarori daban-daban an ce almubazzaranci kashe kuɗi a hanyar saɓon allah wasu ka ce wannan shi ne mai shi ne almubazzaranci wasu ka ce a kashe kuɗi ko da a halar ne in ya wuce ƙa'ida ya shiga cikin mai ya shiga cikin almubazzaranci wasu ka ce a kashe kuɗi ba ta hanyar gaskiya ba ga hanyar gaskiya amma bai kashe kudin ba amma sai ke kashewa can wata hanyar da wata dace watakila ga makotansa duk miskinai suna da bukatar taimako kaza kaza amma watakila da zai je wani wani bukiya ya masa kirari maroƙi ya ziga shi kaza sai ɗauko dami guda sai ya mika masa kaga za a iya cewa mai alheri mai hannu duka dama amma bai yi shi ta gurin da ya dace ga miskinai makotansa wanda ya kamata ya mimmiga musu da basu to ya yi alheri amma ba ta hanyar da ba ta hanyar da ta dace ba wannan ya shiga cikin almubazzaranci gane ko ba haka nan abin da yake safon Allah shi ma ainihin almubazzaranci malam ashabu ya karɓo daga malik ya ce almubazzaranci akhdul mali min haqqihi wa wad'ihi bi ghairi haqqihi ka karɓi dukiya ta hanyar da ta dace amma ka kashe shi kuma ba ta hanyar da ta dace wannan yayi mai ya yi ainihin almubazzaranci ba Allah ce kada ya mubazzaranci don hanyar da za a kashe dukiya ta zama hanya ce da Allah subhanahu wataala ya daidaita ko da ainihin na halar italy eh, watakila za ka sa yadin dubu ashirin kuma a ga cewa iya alhamdulillah ka yi ado ka yi karfi a sai mutum ya kunzige dubu ɗari misali zai ce ba za je sai wancan yadin haka halar ne ka sa riga kuma abu ne mai kyau kai ado amma kuma ka ba a ciki ko sun ɗauki wannan shi ma mai sun ɗauki wannan cikin zaranci. wannan ya zo daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cewa innal na kanu shi ke nan da kuma wannan ayar na innal na hakika waɗanda suke masu zaranci. kanu ikhwana shayatin sun zama yan uwan shaytan kana shaytanu li rabbih kafura hakika ɗin ya zama mai kafuran mai yawan butulcewa ne rabbi ne ga umarnin ubangijinsa to shi sa suka zama yan uwansa mai shaidan yayi zama shaidan saboda ya Allah ya ce sadira ga annabi Adam yaki ya zama Ya wa wannan Allah to kai ma Allah ya ce wala tubazzir tabdira sai ka je kuma kana yi naka da kai da shi kun zama mai kun zama yan uwa a wajen mutuncewa a wajen mutuncewa umarnin Allah tabaraka wa ta'ala kun zama yan uwa da shi Allah ya ce a yi kaki ya ce kada a yi wannan kayi to anan kuka haɗa yan uwartaka da shaitan na'am وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا نعم إيش وما تعرضن عنه idan ka kau da kai gabarin makusantan ko miskini nan da ya zo nema a gurinka ko ɗan tafarkin nan da ya zo nema a gurinka sai zama babu shi sai ka kauce gabarin basu abinda suka ainihin nema saboda ba ka da shi a gane ko ibtiwa a rahmatin min rabbik ibtiga halin kasance kana mai neman rahmatin min rabbi rama da ubangijinka kai kana son ka yi don neman rama ubangijinka amma kuma babu sai ka kawo da kai kana mai rashin jin daɗi na rashin babu to me kamata ka yi tsawa za ka yi musu cewa kun dame ni ku kun fiye naci ko me kamata kai a sai Allah ya gaya ma me kamata kai sai ce fa qul lahum mai tsoron. ka gaya musu magana mai sauƙi. wai cikin taushin harshe bayan Allah ni hakuri babu ne eh, da da akwai da sai mu babu amma babu ko a ya ƙare ya ƙare waɗansu sun sun riga ku zuwa mun ba su amma Allah ya bayar wani lokaci kuma sai mu ba magana mai daɗi wanda za su ji mai ainihin daɗi za su ji daɗi a ransu amma kakkai musu tsawa kamar yadda Allah yana wa amma sa'ila falatan har wanda ya zo yana tambaye ka daga cikin alkhairinka to kakkai masa tsawa kakkai masa tsawa to wannan yana daga cikin kakkai musu tsawa a kai musu magana mai daɗi wanda za su ji kamar ka ba su Eh, kamar ka ba su wannan ne abin da ya kamata wannan ya zo daidai da faɗin Allah subhanahu ta'ala da ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha magana ta alkhair in babu da kuma yafiya shi ya bi daga sadakan ma da zaka zai zama ka biye ta da cuta naka magana mai daɗi ainihin muhimmiya ce ga wanda ya nema abu kuma baka da abin da ainihin zaka bashi ibnu zaid ya ce wannan ta sauka ga wasu mutane da suka zo suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam na to sai zama bai ba su ba saboda babu abin da zai ba su sai aka gaya masa wannan to amma to da ta anhum intawa rahmatun min rabbika eh kula qul lahum qawlan tarjuha ko na tarjuha da kake kaunar wannan rahama din to fa kullahum qawlan maysir gaya musu magana mai sauki kake gaya musu magana ainihin mai kaushi wanda za su ji ko nawa ma za ka ba su to to na gwara ma babu ita na ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك kada ka sanya hannunka maghalulatan a bar kullewa ila unikika zuwa wuyanka wala tabsudha kada kuma ka shimfida ta kullal bas dukkanin shimfidawa da sai ka zauna maluman abin zargi mahsuran abin dakushewa mahsuran ainihin abin dakushewa to anan ana so a gwada mana hanyar da mutum ya kamata ya bi wajen ciyarwa ba shakka ciyarwa a bace da shari'a ta tara a kai kuma a bace mai tarin alkhairi da yawan lada to amma ga hanyar da ya kamata ka in ka tashi kada ka zama marowaci na ƙarshe ga abin ka hana shine wala taj'al yadaka maghlulatan ila ila'uniki ka ɗore ta haka to kenan baka da niyyar ka sauko da ita ma kasa ballantana wanda yi zo roƙa ka miƙa masa to haka nan kada ka shimfiɗa hannu duk abin da yake hannunka kuma ka bayar ka bayar ka bayar ka bayar ka bayar kuma zuwa an jima kai kuma a zuwa ce kuɗin cefa ne ai na bayar sadaka ba ba kuɗin makaranta ai na ba almajirai ba ba wancan ba ta da lafiya ai ba udin na yi sadaka da su ga wasu wajibai a kanka su kuma baka sauke ba sai ka zama me ainihin tsakatsa ka zama baka yi ruwa ba kuma baka bayar da da abin da yake hannunka ba saboda kakka zo bukata ta zo ka zo kuma kana zargin kanka ai da na sani da na rage wani abu ai ban zata za ku zo ba ban zata za a tambayi kudin ce ba ne ba ai da na rage wani abu to gadi yana cikin me maluman ainihin ka zama abin zargi akan kanka don haka sai ka zama mai matsakaici ka bayar gwargwadon yadda ba za ka zo kai kuma kana miƙa hannu cewa a taimaka maka domin yadda aka zo abu na wajibi a kanka kuma babu bayan ka bayar ƙarshen ta za ka je a je kantin wani a ce ba da shinkafa na kawo masa kuɗi to ka sai ka kare kuma kai da ainihin bashi sai zama ka yi tsakatsaki amma ba haka ba su sadaka a bace muhimmiya wanda kwaɗaitawa a kanta ya zo a hadisai da dama daga ciki akwai hadisin bukhari da muslim wanda ya fitar da shi daga abu huraira yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mathalul bakhili wal munfiq kamathali rajulaini alaihima jubbatan min hadidin min thadihima ila taraqihima fa amma al munfiq fala yunfiqu illa subghat aw wufirat ala jildihi hatta takhfa bananahu وتعفو حتى تخفي بنانه وتعفو وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لذقت كل حلقة منها مكانها وهو يوسعها فلا تتسع misalin mai ruwa da wanda yake cewa kamar mutane ne guda biyu waɗanda suke da riguna na ƙarfe daga nonon har zuwa wuyansu wanda yake cewa ba zai ciyar ba sai wannan rigar tayal wata ta faɗa da ta buɗu na'am har izama ta ta rufe wato ainihin wato ɗin yatsinsa sai yana bayawa sai ta dinga buduwa tana buduwa har ta rufe ainihin ɗin yatsinsa kenan in yana bayawa Allah sai dinga yalwata masa yana bayawa Allah sai dinga yalwata masa to shi kuwa marwaci da zai zama ya bada wani abu da wanda ma ba shi da niyyayi illa la zaqat kullu min ha makana sai ta dinga tamfare da kinsa kamar yana sa rigar roba sai ta dinga makalkalewa ba za ta dinga me ainihin buduwa ba yana kokarin ya buɗa ta amma ina da ya sake ta sai ta koma domin ta zama kamar rigar roba a tare da shi to haka zai zama kenan babu yalwatuwa arziki ainihin tare da shi to haka nan yana daga ciki hadisin bukhari da muslim daga abu huraira manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wata rana da bayi za su wayi gari sai mala'iku guda biyu sun sauka ɗayansu daga sama ɗayansu yana cewa allah ka ba mai cewa sanya abin da ya ciya ɗaya kuma yana cewa allah ka ba wa wanda ya rike ya ƙi bayarwa halaka a cikin abin da ya rike kenan mutum zai rasa addu'a ta kirki ta mala'iku sai kuma ya samu addu'a ta halakawa ga waɗanda saboda rashin bayarwa da baya hakanan kamar yadda ya zo a sahihu muslim daga hadisin abu huraira shi ma ya ce hakika manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha qala li anfiq unfiq alai ka ciyar mana ka kashe kudinka a hanyar alkhairi unfiq alaika ni ma zan kashe ma zan kashe ma mana in ka bayar zan baka kenan yayi daidai da wancan cewa wanda ya ciyar Allah zai mayar masa da abin da ya shir watakila ba iya abin da ya bayar a ninkin ba ninkin ma yanayin abin da ya bayar inna rabbaka yabsutur rizqa ya sha na إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك إيغا أبنجنك يبسط الرزق yana shimfida arzikinsa liman ya sha ga wanda ya so wa ya yana ƙuntata arziki liman ya sha ga wanda ya so ya ƙuntata arzikinsa kenan wanda ya samu yalwa daga allah wanda ya samu ƙuntatawa daga allah kenan wanda ya samu kuntatawa nan me ya kamata sai ya koma zuwa ga Allah in yana son yalwatawa domin kuntatawa daga gare shi an gane ko kada ya zargi wani a wani ne ya hana ne wani ya kaza wannan kare amma ba laifi ya duba shi kan kansa me matsalolinsa idan ka salalle ne baya so ya tashi ya aiki bankiwaci ne baya so ya aiki tukuru duk sai dubu kansa kuma domin wannan kiwon da lalacin zai iya bayuwa zuwa ne zai iya zama sababin rasawa zai zama sababin rasawa ko kuma a in ya samu baya alkintawa almubazzarantarwa yake alhali tattali yana daga hanyar samun yalwa ta arziki domin da wike sa a nabi su za mu ga haka ko domin sabon shidalin da sabon kuma wanda surar ce mana bayani shekara bakwai na yalwa da shekara bakwai kuma na kuntata sai gaya musu yadda za su kada lokacin ijab lokacin wannan tsananin ya zo ga yadda ba za su samu tsananin ya wahala da yawa shi ne mai ta hanyar tattalin abin da suka samu yanzu su dinga eh? su dinga ajiye shi a cikin zanganiyarsa sai dai ɗan kaɗan wanda za su dinga amfani da shi saboda ajiyewa a zanganiya kaga hanya ce ta dabara ajiye amfanin gona a ajiye shi a zanganiyarsa ba zai saurin lalacewa kuma ba za a saurin ɓarnatar da shi ba wannan kaga tattali da haka mutum ba laifi domin hanyoyinsa domin matsalolinsa me ya jawo masa yanzu baya matsalolin akwai laifinsa a ciki to sai kokari ya gyara to Allah ba da arziki ga wanda ya so yana kuma kunta tashi ga wanda ya so a wani lokaci dan adam Allah ya rauta sai ga kuma wani wani sai ga dabararsa ko wani sai ga dabararsa kuma yanda ya faru ga karu kuma sai ga kawai dan Allah ne ya fi son sani shi sai ya rauta masa kamar da ya zo a suratul fajr ko kamar da ya zo a cikin ainihin suratul fajr ko amma nisan. Za a إذا ما ابتلاه ربه ya ونعمه فيقول a أكرمه sai ga wadan Allah ya kusansa amma bai san cewa jaraba wace to haka na wanda aka kuntata masa shi kuma sai ga kamar Allah baya san sa ashe bai san shi ma jaraba wace ba ma idan mutalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana in Allah ya jarabe shi ya kuntata arzikinsa sai ga ita Allah baya so na shi ya ba wa ni ni ya hana ni laifin me ya eh, menene da aka hana to duka jarrabawa ce da wanda aka ba da wanda aka hana da ainihin jarrabawa ce Allah ya ce inna huwa hakika ubangiji kana bi ibadihi khabiran khabiran qararri ne basiran kuma mai gani ne bi ibadihi da bayansa khabiran qararri ne da bayansa wanda ya bawa arziki ya yalwata masa watakila saboda ya ga cewa arziki shi ya fi dacewa da shi idan ba a bashi ba akwai matsala ba za a samu abinda ake nima daga gurinsa to shi sa Allah sai ya bashi wani kuma an ta masa saboda ana ganin watakila arzikin ya samu zai zama sababin halakas to sai aka mai sai aka ta nasa arziki to shi ne ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita inna min ibadi hadisi ku suke na inna min ibadi man la yuslihu illa al-faqr akwai daga cikin bayina wanda ba abin da ya dace da shi sai talauci wala an anaitu la absattu alayhi dinar da zan yi lauta shi sai lalata masa addininsa yana zuwa masallaci yana shiga sahun farko yana halattar darasi yana ana kyamun laili da shi ana tahajjud ana waye idan harka ta zo bai sawa ka daina ganin sa sahun farko an daina zuwa karatu an daina to Allah yana sassa kuma da wannan alheri sai sai a kyale shi dan biya bashi dan biya abin da zai dinga cin abinci amma idan aka bari harka ta hudu to fa duwaye ta ibadun da menene ba aje su ji a gefe to sai Allah tunda yana sassa da wannan alheri na addinin sa sai a ta dai dan bashi dai wannan na abin da zai dinga cin abinci amma a kyale shi hmm. wa inna min ibadi man la yusiru illa al-ghina akwai daga bayina wanda ba abin da zai dace da shi sai wadata wala aqatu la absatta alaihi dina idan na talautar da shi sai bata masa addininsa shi kuma sai shiga fushi ya shiga kunci ba a san ba eh, ya nuna komai wancan da mai fi mu ga shi ne gano kamar yana da wani sa'ansa haka zai dinga gaya wa da yawa na alhamdulillah mun samu tarbiyya ma wa amma in ka je kasashen laraba za ka dinga jin irin waɗannan wasu suna irin waɗannan maganganu Allah baya so ya halaka sai sai a kyale sai a bashi ainihin yalwa wannan shi da kwarewar Allah da sanin bayansa kuwa ya san mai dace da da sai masa kuma na ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقتلوا أولادكم كذا كذا خشية إملاق دن أوران تلوتي الإملاق الفقر وأملق الرجل أي لم يبق illal إلا الملقات باشي da komai sai abin ababan jefawa idan da za ka daga abubuwan da yake da su ba abin da za a sayar a samu wani sai shirgunan da za a je a jefar a bola kawai yake da su wannan ya zama mai ya zama ainihin ya shiga imla halin talauci ganin talauci mai karfi shi sa aka ce wahiyar hijaratul izam al-mals duwatsu wanda suke shafafu mulmulallu wanda ba a sa ran wani abu na alheri ya fito daga jikinsu Shafafun duwatsu to su ma ana kiransu imla wanda yake ba shi da wani abu kenan da yake na mora sai a ce da shi yana cikin imla to kakku kashe ayan don tsoron talauci na hannu na rizukohun wa iya mu ne muke azurta su wa iya da ku kowa ba dabara ku ce ta baku ba a mu ne muke baku arziki inna qatlahum hakika kashe su kana khit'an kabiran ya kasance kuskure ne babba wanda aka kasance ana yi jahiliya zamanin jahiliya har annabi sallallahu alaihi wasallam ya wutar da lokacin da ake yi kuma shari'a ta hana to Wanda ya nuna mana haramcin kashe ainihin rai kuma yana daga cikin manya-manyan ainihin laifuka wanda duk ya kashe 'ya'yansa saboda tsoron talauci to ya aikata kabira kuma rana alifiyama za a tambayi wannan ran mai ta ya kashe ta kamar yadda Allah ce wai zalma su ilat? bi ayi zambin qutilat wacce aka binne ta dare kamar yadda jahiliya suke yi to za a tambaye tambaye walaifin mai ta yi aka kashe ta ku kashe rai sawa'un na zahiri ga shi ran an haifi yaro a kashe shi kamar yadda jahiliya suke yi don za su haihu musamman ya mace sai a je bakin rami ta yi naƙuda a nan in ta haihu sai a duba a gani namiji ta haifa ko mace idan ta haifi namiji a yi murna a yi farin ciki in ta haifi mace a yi bakin ciki ta haƙi abin da ta haifan sai a yanke cibiya a tura shi rami ko a bari sai ta yi wayo a shirya a ce a zo za a je ta ziyarci dangi in an je can daji a nemo wani katon rami a ce da ta lalala kin gwada abin da yake cikin ramin nan tana leƙawa sai a tankata ta shi kenan ta tafi kenan to kaga da ran suke na ake kashe su ko kuma a'a tun suna ciki kamar yadda yake faruwa mu a yanzu na hanyoyin zub da ciki shi ma yana daga cikin mai ainihin kashe ɗaya da rai musamman idan an riga an gama halitta kuma aka yi aka kashe abinda yake cikin rai wannan yana daga cikin mai kashe rai wanda shari'a ta ɗau tana da hukunci a kan domin ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mata guda biyu suka yi fada da suka yi fada ɗaya tana da juna biyu da sai ta da keta wacce ba ta da juna biyu sai ta da mai juna biyu mai juna biyu ta mutu da abin da yake cikinta aka zuwa kawo annabi sallallahu alaihi a. ƙara ya ce to wannan rai dai an sani ta kashe rai wannan annafsu bin nafsi amma wannan abin da yake ciki to fa gurra gurra ga gurra shi ne ɗaya bisa goma na diyar rai shi ne abin da za a jiya na wannan ɗan da yake cikin ainihin uwarsa kaga ya nuna mana akwai hukunci na shari'a a kai wannan hukuncin ya hau ko da uwa ce za ta je ta zubar saboda ba ta son ta haihu da wannan mutum bata wani ba kuma sai ta ga ta da juna biyu ta ga ba ta son ta samu zuriya da shi saboda kaza da kaza ko kuma wani dalili na aiki a ci dole sai ta zuba akwai arnanci a wasu ayyuka a ci mai juna biyu ba yadda ta ci gaba da wannan aikin ya kai lokacin da zai bayyana saboda ta ci gaba da kula da aikinta a ci dole sai ta zubar wannan ta ma sai ta biya diya wa za ta ba diyan dole ta biya wa mahaifinsa ainihin wannan diyar taron da ta kashi ta wannan ran da ta kashe dole ta biya mahaifinsa ainihin wannan diyar naka idan mutum ba ya son haihuwa ko ba ta son haihuwa wannan abu ne da za su haɗu su yarjejeniya a junansu ba yana da haƙi ita uwa tana da haƙƙi ba sa san ‘ya'ya ba sa san ‘ya'ya to sai ɗau matakin da ba za su samu juna biyu ba gane ko matakin da ba su samu juna biyu shi ne mai shi ne a zamanin annabi sallallahu shi ne azalo da jahiliya shi ma azalo wanda ya zo a hadisin jabir yace kunna na adiru ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu yanzil mun kasance muna yin azalo a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙur'ani yana sauka an gane ko kuma ba hana ba kenan wannan azalan da suke yi a zamanin annabi ba a haramta shi ba domin da a haramta ko da annabi bai gani ba Allah zai sanar da shi sai aya ta zo wacce za ta nuna hani akan wannan azalan da ake ba amma a sani cewa koda da wannan idan aka samu juna biyu to kada inkari ya ce ba ba nasa ba kada inkari ya ce ba nasa ba saboda wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da baiwa ba na son na haihu da ita sai ce to kai mata azuru amma ka sani abinda Allah ya nufa zai abinda Allah ya nufa ya halatta ya halitta to ba kuma kawa sai ya halitta kenan gari yin azalan nan a iya samu mani ya silale ya silale sai tafi mai don guntu ya iya silale ya tafi mahaifarta kuma ya zama mai ya zama ɗa in allah ya nufi sai mai sai an yi wannan haihuwa to a nan kada ya inkari ya ci a aini ne wata zo lana haka wannan cikin ba na ba ne ba shi da wannan abin wannan takaice na farko yana nuna mana haramcin wannan kashe rayuka na zahiri ko kuma tun a ciki wanda yanzu za mu ce doka daga majalisar ɗinkin duniya ta halatta shi ta halatta shi kamar yadda suka tabbatar musu a tarukansu da suke yi na duniya da sunan tsarin iyali cewa ga tsarin iyali idan ma wani dalili ya sa ya bayyana ko ta je ta samu ta hanyar da bata dace ba to a bisa doka ya halatta ta je ta zubar da shi a sha'ance matuƙar zama mai matuƙar ya zama halitta da wannan haramun ne a zubar da shi kuma aka zubar da shi akwai diya a kansa wata shari'a ta sani ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء Wala ta تقربوا zina, kada ku kusanci zina inna haƙiƙa zina kana ta ya zama mummunan abu mun maganar fahisha a baya mummunan abu duk wani abu da yake a shari'a ta ga muninsa to wannan abu ya zama fahisha wasa a sabila kuma hanya ce da take mummuna hanya ce da ta munana wanda bai kamata musulmi na kirki ya bi ta ba to cewa a kada a kusanci zina wanda yana nuna duk wani abu da zai kai zuwa zina a nisance shi a nan allah bai ce kakwai zina wa kai zai, sai ce a kusanta kusantarta kenan duk abin da zai kusanta ku zuwa gare ta to ku nisance shi na farko kallo yana daga ciki na kan yana sa sanama ya hana zaman majalisa ko zaman daba bakin titina wanda mace ta wuce a kalle ta a kalle kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ga sabon sai ce iyyakum wal julusa ala turuqa ku kiyayi zama a kan hannu saboda abubuwan da suke haifawa ne daga kalle-kallen haram domin wannan haramun santa ne zuwa zuwa zai yana daga ciki keɓanta mutum ya keɓanta da wacce ba mu masa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karuwa rajulu bi imra'atin illa kana shaytanu thalithahu mutum ba zai ke keɓanta da wata mace wacce ba muharramarsa ba sai shaidan ya zama ne na uku su na uku ce ɗaya ne ya maza na mata ko da ba guda ɗaya bace ko da ba keɓanta ba ya zama ana caku ɗaya ne ya ainihin maza da mata a makaranta ne a guraren aiki ne eh, a menene wannan shi ma yana daga cikin mai kusantar zina ga a darasin daura ta mata ta safe ina jin mai gabatarwa tana cewa ta ji mai kula da ba wa yara shawara guidance and counseling ofisa wani yaro yana cewa ai shi a wurin zaman nan yaran nan mata ɗalibai suna wucewa suna wucewa suna wucewa suna wucewa da shi wannan ma kawai ya shi kenan a nan zai iya biyan bukatarsa a nan zai kaza a nan zai kaza yana cewa shi ya ishe shi yana ga ɗan uwansa mai jawo cakuɗi ina ne tsakanin mai tsakanin ainihin maza da mata duk wannan suna daga abinda da mai suke kusantawa zuwa zina yana daga ciki shiga ta banza da shari'a ta hana mata banza da ainihin shari'a ta hana mata wanda zala sarasar mace sifani na ummati finna lam nau'i biyu na al'ummata suna wuta wanda ni ban gansu yace qaumun lahum asya'un yadribuna biha an-nas mutane da suke da bulala suna kan mutane da bulala na isa zalunci ba haƙƙi sannan sai ce wani sa'un tun ariyatun tun ma'ilatun da mata wanda sun sa tufa amma kuma tsarara su ko dai saboda ta matsa jikinsu tana nuna sifar jikinsu kuma sun sa shara-shara ainihin ana ganin jikinsu to wannan din yana daga cikin mai yana daga cikin abin da yake kusantawa zuwa domin wannan da ta sa wannan tufar kamar tana tsallakanta ne ga ainihin lalatattun hakanan sa turarika wanda mazala ce duk mata da ta sa turare ta wuce ta gurin mutane don ita mazina ce mazina ce domin ta wuce ta wurin su don su ji kanshinta jin ta zai sa su waye su kalli inda take wannan zai sa wani mai raunin zuciya ya magana da ita wani ya kaza daga nan kuma abuwa su faru yana daga cikin wanda mai suke kusantawa zuwa zina haka nan kalle-kalle yanzu suka zama ruwan dare da kalle-kallen banza sai an je sinima amma yanzu a cikin gidaje akwai sinima a goma akwai sinima a ashirin akwai sinima a kaza a cikin ainihin gidajen mutane kusan kowa da sinima ba a hannun hannunsa sai dai wanda allah ya kiyaye ya shiga gurin da sinima ɗin take ba su ma waɗanda kalle na banza kusantawa ne zuwa zina domin suna sifaita mutum su kuma ainihin sa masa sha'awa wanda zai ga ta ina zai je ya samu inda zai wannan biya bukatarsa illa kuma ya lalaba hanyar da zai ci duk waɗannan hanyoyi ne na kusantar zina wanda Allah ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci ainihin zina inna hukana fahishatan wasa a sabila lalle mummunan abu ne kuma hanya ce wacce take mu zina tana da iloli da dama tana gwamutsa iyali wanda ta zo da juna biyu ta je ta kai gidan wancan wanda zai same mutum ba danginsa ba ya rike shi ya ciyar da shi ya sha da shi ya yi makaranta ya yi kaza ya zo ya gaje shi ma alhali babu dangin iya babu na ba zai sa samun yara na banza wanda za a dinga jefar da su sai dai gwamnati ta ɗau sun zama 'ya'yan gwamnati 'ya'yan gwamnati in tafiya ta tafi ta ma gwamnati sai ta watsa su cikin mutane domin a ƙarshe za a dinga cewa da Allah zuwa ɗauka kuma ba ce a ɗauka ba za su yi farawa ne za su sakandare yayin da suke yayin da suka kai jami'a suka shigo cikin mutane shi kenan sun shigo cikin mutane zai ba abokinsa can unguwa ya ba abokinsa can yau shi kenan ya shigo cikin mutane ina danginsa babu haka zai zo da haushin jama'a zai zama takaddari ya zama fitinanne ya zama kasa ga wanda ya yi karatun ke wanda koyo shi kenan shi ya zama fitinanne a cikin mutane ba shi da baban mallaka ya dinga jin nauyinsa ba shi da ɗan uwan uba wanda zai mai tsawa na tana a ce zai ji nauyinsa don haka haushin kowa ma yake ji saboda shi yana ganin kamar daga sama aka doro da shi waga za a haifar da irin wannan sakamakon mai sakamakon zai zai sa mata ba sa samun haƙƙinsu a gurin mazajensu zai sa mata ba sa samun mai haƙƙinsu a gurin mazajensu saboda ga kofofin zina zan ga zai haka sai game sai ga to ma ta dame shi ta tafi ko kuma tana zaune yana zaune da ita amma ba zai dinga ba ta hanyar ta saboda yana da wasu can waje da yake mai yake ainihin mu'amala wannan zai haifar da ainihin su ma matan zama ba su damu da auren ba saboda suna ganin suna da hanyoyin da za su je su ne su biya bukatunsu to abubuwa ne ga suna na zamantakewa da na tattalin arziki da matsalar zina za ta iya haifar ya zo hadisa wani musallallahu alaihi wasallam wanda imamu ahmad ya fitar da sanadin sahabi zuwa abu umama cewa wani saurayi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi kai min izini na yi zina kaga ta ciyo shi ke ce kai min izini na yi zina mutane suka fuskanto shi suna yi matsawa mu a ku kyale shi ku kyale shi ce zo nan matso ya matso ya ce zauna ya zauna sai ce za ka so a yi zina da babanka in hmm, ce a Allah da alalin laukada Allah ya sanya nufan saka Allah ya kiyaye ya ce to ai mutane ma ba sa so a yi da babas ya ce za ka so a yi da eka ya ce la wallahi ya rasu a wallahi da alalin laukada Allah ya sanya nufan saka ya ce to mutane ma ba sa so a yi da 'ya'yansu yace to za ka so a yi da yar uwarka yace la wallahi wallahi ba zan so ba ja'alani Allah fida Allah ya sanya ni fansa gare yace to ma ma mutane fa ba sa so a yi da yan uwansu za ka so a yi da yar uwar babanka ja wallahi ba zan so ba yace to mutane ma ba sa so a yi da yar uwar babarsu. kenan duk wacce za ka yi da ɗayan wannan yar wani ce ko matar wani ko ayi ko babar wani ko yar uwar wani ko kanwar babar wani da shauransu tunda ba za ka so ga naka ba kai ma ka so ga waɗansu in ba haka ba kuma ainihin wata ran za a yi da naka wannan yana daga cikin illoli ainihin na zina haka Allah tabaraka baraka wata ya mana gata yake to kada ma mu goyi abubuwan da za su kusanta mu ainihin zuwa gare ta Na kuma kai ga aikata Allah ya da na ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله kar ku ka rai da Allah ya haramta ta illa bil haqq sai da gaskiya me gaskiya shine zuwa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko la yahillu damu min muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath halatta ba azib da jinin mutum musulmi wanda ya shaida ba a bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sai da ɗayan abubuwa guda uku annabsu bin nas rai da ta kashe wata rai to ita ma sai a kashe ta amma kowa ne zai kashe ta a dole sai hukuma sai an je ƙara an sa an tabbatar da laifi ta hanyar shaidu ta hanyar kaza ko furuci ko wani abu makamancin wannan to sannan ne wataƙila a samu shi ma da za ta kautar masa da mai ta kautar masa da wannan kisa yasa sai an je shari'a ta tabbatar wazanin Muqsan da mazinaci wanda yake katangagge ya taɓa yin aure kuma aure na shari'a shine auren da an biya da sadaki da wali da shaidu na kuma ainihin ya kusance ta tana sani ma'amala ta aure ta shiga tsakaninsu da iyalin nasa duk wanda yana daga cikin abin da zai sa mutum ya zama katangage amma aure na batacce ne an yi shi dama ba sadaki ko ba wali to wannan bai zama aure ba wanda ya irin wannan auren bai zama katangage ba to kaga sai shari'a ma ta tabbatar ya zama katangaggen kuma ta yaya ya zama katangaggen to sannan hukunci ya kansa wa tariku lidini al-mufariqu lil jama'a da wanda ya ba addinin sai ya bar jama'ar musulmi ya ridda shi ma dole sai an bincika a ah, me ya jawo ya riddar wannan rijar da yi da sanin sayi a kuskure ne a tilas aka yi masa eh, wanda mun ce wanda aka yi wa tilas hukunci ba zai hau kansa ba duk sai an bincika ina abubuwa tukun kafin hukunci ya hau kansa kuma ba mai yin wannan saiwa sai hukuma na haka kashe wani ba haƙƙi ne na kowa da kowa a haƙƙi ne na hukuma ita ce za ta ɗauki matakai na bincike ta tabbatar da laifi kafin me kafin ainihin zartar da hukunci a kan mutum kashin rai yana da haɗari babba mai ka yi zuwa sunan abi dawuda da nasa'i da ibn majah manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa la zawalu duniya inda Allah ahwanu min qatl muslim kau da duniyar nan shine mafi saukin laifi akan kashe musulmi da bashi da haƙƙi to kuma mun san kisa yana daga cikin alamomi na tashin alkyama wanda za a dinga yin sa barkatai ba ka'ida ba sababi ba dalili har manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokaci zai zo wanda ya kisa bai san dalilin da ya sa ya kisa wanda aka kashe bai san laifin me aka kashe shi za ka ta more kawai wanda zai kisan shi ma bai san dalilin da ya sa ya kisan ballantana kuma wanda aka kashi to kaga kenan yana nuna yawaitar abu yawaitar abu wanda abu ne da gashi muna gani kullum yana faruwa nan da can da dalili da ba dalili ko da dalili da bai kai ya kawo ba sai a ɗaurai saboda naira ɗari ko saboda layin fetur ko saboda layin ɗiban ruwa ko saboda musun siyasa ko saboda musun bal duk sai a ɗaurai saboda rai ta zama ainihin kamar kyashi Allah subhanahu wata ta'ala ce man qutila mazluman wanda kashe shi alhali shi abin zalunta ne bai laifin komai ba faqad ja'alna li walihi sultanan mun sanya sulta iko da hujja liwalihi ga ma'abocin jininsa na alal qatil a bisa wanda ya kisa wai yana da dama ya nemi haƙƙi na jininsa ga gurin wanda ya kashe masa ɗanwa da ƙarja an nami walihi sultanin sun sanya iko ƙarfi ga waliyan wanda aka kashe ya nemi mai ya nemi haƙƙinsa a gurin wanda ya kashe masa ainihin ɗanwa falayi surifin ƙatin amma kada ya ɓarna a wajen kisa shi ne sai ce nima baran ta koka na rama a to ya yi ɓarna sai ba hanya da ta dace wajen neman haƙƙin ɗan uwansa gane ko nema hanya da ta dace hanya da ta dace ita ce shari'a in ya kai shari'a to sai a bi masa haƙƙin jinin ɗan uwansa Allah ce innahu na mansura hakika shi abin taimako ne akan wanda ya kashe masa ɗan uwa taimako abin taimako ne a shari'a shari'a za ta taimake shi ya samu jinin ɗan uwansa in ma ba ta taimake shi ba to Allah ya kaddara cewa shi abin taimako ne ya samu jinin ɗan uwansa kenan in shari'a a nan duniya ba ta bi masa haƙinsa ba to za a bi masa haƙin ɗan uwansa gobe alkiyama naka shi abin taimako ne ta ko'ina a fuskar shari'a abin taimako ne a kaddara Allah ya kaddara lalle zai taimake shi shine za a kwata masa haƙƙin ɗan uwansa ainihin gobe Na ka ta kowace hanya shi abin taimako ne Da wannan shi ya nuna mana ainihin matsala ita mata kisan rai wanda ba ta da haƙƙi kuma tana da haƙƙi to ba kowa ne zai kashe ram a sai dai an matakai da hanyoyi da suka dace na shari'a wajen neman wannan haƙƙi har a kai zuwa mai haya kai zuwa samun kisasi ko diya gwargwadon irin yadda abin yi don ma'abuta jini sun ce diya haya kisasi suke so inda ya kashe a kashe musu a nafsu bin nafsu nan sun sun kuma biyar ya biya suka ce to yanzu a ba mu biya haƙƙinsu in ma suka ce kai mun bari ma ba ma san a kashe shi kuma ba ma san diya ɗin ba wannan duk jini su ne haƙƙin wannan sun sarar da nasu haƙƙi ko kuma haƙƙin Allah baraka wa ta'ala ne azumi da yake kansa da zai yi sakamakon kisa in ya zama na kuskure wannan kisan ran nan bai tsaya kawai akan musulmi ba har wanda yake kafuri ba za a kashe shi ba haƙƙi ba kawai za a ce a idan kafuri ba ne yanzu wani abu ya hada baraja ko kona su baraja kakkashe su a daidai wani dole abu matakai da suka dace kuma wani abu suke da laifi an yi kasu an yi dace a hora su yi masu hukunci kuma kada ce za a ji kakkashe su ko a kona su ko a yi kaza wannan ba shi da game bai da tsari ainihin na shari'a duk abin da ya faru kai matakin da shari'a ta ce a kai wanda ya dace ba ta ci barkatai ba ba ta more ba الله سبحانه وتعالى يجانبه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك